Najif kashi na talatin da biyu wallafar Maryam Obam wanda ni Antimimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Ibtisam tashi ta yi da kyar ta miƙe ta yi toilet domin ta wanke jikinta tsaki ta yi mara sauti domin tunawa da ta yi to ina za ta samu fat ko da ta shiga toilet ɗin abin mamaki ba jini ta gani ba ruwa ne fari mai yauƙi yake zubar mata shine yake bi mata ƙafa zama ta yi akan toilet tana tunani To me yasa ta yake ciwo kuma ba period bane Tsaki ta ja tare da faɗin aiko dan irin abun da wancan mugun yayi mata dole ta ya mata ciwo. Wani hawaye mai zafi ne ya zubo mata a ido. Tunawa da ta yanzu na ce shine ya disbajin ɗinta ba kabir ba. Hawaye take sosai tare da ƙara sanar Najib lokaci ɗaya ta tashi ta yi wankan tsarki ta fito ta sa kaya yanzu cikin nata ya ɗan lafa mata dama ya murɗa ya lafa haka yake yi riga da ya cire mata shi ta maida tunda bacci za ta yi kallon gadon ɗakin ta wanda duk zanin gadon ya fita kamar sun yi dambe a kai tsaki ta ja ta fara gyara gadon ga yunwa tana ji ga shi kuma tana son ta ji kamshin turaren shi tsaki ta ta ja tare da faɗin wallahi yunwa nake ji ni ya kawo min ti in sha haka ibtisam ta ta zama tana tsaki domin wani irin mugun yunwa take ji ga shiga kanta da ke mata ciwo wanda ta san tana cin abinci shi kenan zai warke tashi ta ta nufi firij ta dauko five alive ta yi ta bude tare da kafa kanta tana sha tana cike sha ta cire bakinta tare da nufa toilet ta fara amai tana cikin amai din na jibe shigo dakin kai tsaye toilet din ya nufa tare da kamota yana buga mata baya ta duk ya firfito waje alaman wahala bukatar sakar mishi tana faɗin don allah ka da na school wallahi ban da lafiya kuma ni a nan ba na samun abincin da nake so in ci in ƙoshi najib kallon ta yake ya tsayayi tare da faɗin come out mu je ki sha ɗin ibtisam bin shi ta yi ta zauna a kan garin ɗakin tare da ɗaura hannunta a kan fuskanta tana nishi sama-sama idan shi na kanta gaba ɗaya ya rasa wannan wani irin abu ke damun ta haka nokin ɗin da aka yi yasa ya nufi kofa tare da an so hita da sa a kawo da kayan ci ɗin shi da kan kanshi sa ruwan zafi tare da faɗin ta shiki shi hada da sauri ta miƙe kamar dama cira take ɗaukan kwaf ɗin ta yi ta zuba madara sosai tare da nescape sannan ta sa shuga ruwan bayan ya tafasa ta haɗa. tea ɗin ta fara sha tana kashe ido alaman tana jin daɗin shi najib dai wayar shi yake dannawa lokaci ɗaya tashi ya hau kan gadon ɗakin tare da kwanciya ƙamshin turaren shi ya biki hancinta ido ta lumshe tare da ajiye kwaf ɗin ti ɗin tana ɗaga hanci don ta ji ƙamshin da kyau tana cikin haka najib ya waigo ta yi sauri ta juya baki ya taɓe tare da faɗin up the light ibda sam kashe wutar ta yi tare da kwanciya ta juya baya domin ta san dole a nan za ta kwanta cikin ranta babu komai sai haushin najib tare da tsanin shi domin ya bata mata rayuwa da kuma tsari gaba daya dan budurcin da take ta tattali ta kai gidan kabir gashi ya rushe mata shi ido ta lumshe cikin jin zafin abin da ya yi mata bata daɗe ba bacci gaba da ita shi kam najib gaba ɗaya ya kasa bacci ba komai yake tunani ba sai yadda zai yi maganin matsalar ibtisam shi dai ya san ba wai son ta yake ba amma yana da kishi tunda an ɗaura mai ita ai dole ya haƙuri don haka ba zai iya barin ta ta zauna a skul ba tana hulɗa da kowane namiji ganin ta yi sanda take zaune da salis suna ta dariya ɗan tsakiye tare da faɗin rayya tana tuna tana da aure kuwa hmm, dole in yi maganin ta only zan mata wanda duniya za ta san ita ma matar aure ce in ma tana ɓoyewa ne abin da zan mata shine ciki i will make sure in mata ciki kafin in bar ƙasar nan dole in ƙara kwanaki just to pregnant her murmushin mugunta ya duk da shi ma ba wai yana buƙatar haihuwa ba ne amma just kawai don dan yayi hotin ibtisam dole ya so haihuwa yanzu in zai bar ta ta yi karatu but in dai ta samu ciki ai ya gama da ita a cewar shi wannan tunanin da ya yi yasa ya yi bacci cikin nishaɗi Ibtisam kam ba ita ta farka ba sai wajen asuba kamar kullum tunda ta ta tashi kai tsaye tashi ta yi ta shiga toilet tare da yin alwala har za ta fara sallah ta fasa tare da nufan Najib ta fara tashin shi Najib dan bude ido yayi tare da faɗin Ward ta ce sallah tsakiye tare da faɗin na ji just leave me kar ki ƙara tashi na idan ina bacci. Ibtisam cikin ran ta ce Allah ya shirya ni dai na fita ka Sallah ta fara yi bayan ta idar ta tashi ta dubi bridge tare da shan ruwa sannan ta koma ta kwanta tana kallon Najib da ya juya mata baya wani irin tsannar shi ta ji tana ƙara ƙaruwa cikin ranta tare da faɗin an kira sallah amma shi ko a cikin shi. Hmm, Allah da ya kyauta in shirya shi an dai asara wallahi shaidan ya gama da kai ni dai an cuci da aka haɗa ni da wannan mashayin mara ibada to me maraban arni da musulmi a hankali ta farta sallah kenan najib shi ba musulmi bane da baya sallah wayo na shiga uku na lallace wallahi an ɓata min rayuwa ni dai wannan wace irin ƙazamar rayuwa yake yi haka babu sallah babu salati sannan sai ya kira kan shi musulmi anya najib ko dai ya yarda ne domin dai musulmin ƙwarai ba zai sha giya ba musulmin ƙwarai ba zai ji ana kiran sallah ba ya kasa tashi ya yi ba kenan baccin ya fi mishi amsa kiran Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokaci da ta fara bubbuga shi tana faɗin ka tashi kai sallah ka tashi kai sallah an kira sallah fa najib ta shi tare da Ture ta yana faɗin i talk i warn you kar ki ƙara tashi na idan ina bacci sam ta ce ka faɗa amma idan akan sallah ni sai na tashe ka najib sallah fa ya ce enough ina ruwanki da ni i'm warning you kar ki ƙara shiga rayuwata sam ta ce shikenan naji but set me free wani irin kallo ya watsa mata tare da tashi ya shiga toilet ya alwala ya fito ya sallah bayan ya idar ya tashi ya dawo ya zo ya kwanta a kan gadon ba tare da ya kalli ta ba Ibtisam tsaki ta ja mai sauti saboda bakin ciki na najib lokaci ɗaya janyo ta tare da matsi ta duk yadda ta so ta kwaci kanta ta kasa domin gaba ɗaya bai mata rikon wasa ba Ibtisam ta ce ka sake ni ba na so Najib banza da ita yi ba tare da ya yi magana ba, Ibtisam jin ya banza da ita ta san ba zai sake ta ba da haka ta yi shiru tare da nutsuwa tana sauraron kamshin turaren jikin shi ba ta daɗe ba bacci ya ɗauke ta Najib ganin ta yi bacci ya sa ya kura mata ido tare da kallon fuskanta yakan rasa mai yasa idan ya ƙura ma fuskanta ido sai ya ji gaba ɗaya cikin shi na mishi wani irin motsi idanta da ke rufe ya ƙura ma ido yana kallo lokaci ɗaya idan shi ya sauka wajen bakinta murmushi ya saki wanda bai san ya yi ba domin ganin bakin nata karami sai rashin kunya gaba ɗaya Najib ya kasa bacci sai kare ma cikinta kallo yake yana mamakin irin surar cikinta wanda bai taba expecting ba dan shi gaba ɗaya ya raina Ibtisam bai taba tunanin tana da nono da duwawu haka ba dan shi bai taba tunanin ko kirgan dangi ta fara ba ko da yake ba kallon tiriki ba lokaci Ɗaya Najib ya kwanta ya kwantar da ita a kan gadon tare da cire ta daga jikin shi tashi yayi ya sa wasu kayan sannan ya fita to idan muka je kuma garin Kano Girani ce zaune tana faɗin ni yanzu wallahi gaba ɗaya hankali na ba a kwance yake ba wallahi ummi ta ce da me kuma mama ko ba kya jin daɗi ne Girani ta ce inda ba na jin daɗi ai da kin gani a kwance ina lullube amma kin gani a zaune kina wani faɗin ko ba ni da lafiya ne Ummi murmushi ta yi domin Girani ita babu mai iya mata sai jikokinta. Girani ta ce ni wallahi gaba ɗaya tunanin iftisam nake kun tashi kun tura ta makaranta irin haka idan yarinya ta samu karuwa sai ta je ta sha wani magani bata sani ba bata san ciki gare ta ba. Ummi ta ce to mama ai ba ta da komai Granny suke baki ta yi tare da faɗin tun da kin je kin ganta ba ummi shiru ta yi tana sauraron Girani domin ta lura yau da fitina ta tashi na haka take wani zubin sai ta tashi ta faɗa akan an tura yarinya karatu kaza da kaza Granny ta katse ummi da faɗin ni yaushe za mu dawo gida ni yaushe za mu wato ta katse ummi da faɗin ni yaushe za su dawo gida ne ma ummi ta ce sun kusa fara jarabawa ai suna gamawa sai hutu Grani shiru ta yi lokaci ɗaya kuma ta ce kira min iftisam ɗin ummi kira iftisam ta ta yi bata ɗaga ba na haka ta ce hala tana aji ko tana bacci gefen Kabir tun da ya daina ɗaukan wayar iftisam. kullum yana cikin damuwa ganin garin kano ya mishi zafi ya sa ya tattara a shi da hafsat suka koma abuja da zama kawai gidan da ya gina a kano ya ce ba zai saka hafsa a ciki ba domin ba da sunanta ya ginin ba ran iyayen shi ya ɓaci akan yana hauka ne da zai ce haka shi dai kabir ya kafe har da wannan dalilin ya sa ya ɗauke ta suka koma garin abuja abban ibtisam ya kira kabir akan yana son magana da shi kabir ya je ya amsa kiran abba inda Abba ya buƙaci ya faɗi abin da ya kashe a akwatin da ya haɗa ma Ibtisam domin a bashi kuɗin. Kabir ya ce ya bar mata akwatin halak malak sannan ya ƙara duk da duk da ba aure Ibtisam ba ni na san haka Allah ya nufa komai na bata ya zama nata Ibtisam ta fi ƙarfin wannan akwatin a wajena. Abba ganin haka ya sa ya ce a'a bari to a bashi kayan dama akwai wanda zai amfani da su sai ya sa muka yanke duka mu biya kabir ya ce abba idan aka bani wannan kayan an nuna min ni ba ni ba ni ba dan gida ba wallahi abba in ina da abin da ya fi wannan zan ba ma Iftisam. domin ta fi karfin shi abba ya mishi godiya tare da sa mishi albarka bayan kabir ya fita gaba daya abba tausayin yaron ne ya kama shi ganin yadda ya rami sosai kaman ba shi ba allah sarki rayuwa kenan kana naka allah na nashi duk yanda ya maka wannan sharrin da makircin Allah zai saka maka kowaye shi insha Allah Kabir gaba ɗaya ya kasa amsar Hafsat a matsayin mata domin shi gaba ɗaya baya son da jin magananta dan shi so ɗaya ya ba mu Iftisam domin in dai iftisam na raye baya tunanin zai so wata macen bayanta. kai ko ma bayan ranta wanda baya fatan ta riga shi barin duniyar ya fi son shi ya riga ta barin duniyar kabir gaba ɗaya ya canza abu kaɗan faɗa sannan bai cika son magana ba yanzu shi da kanshi yakan ci tausayin hafsat domin tana mishi duk wani abu da ya dace mace ta mamiji sai dai shi gaba ɗaya ya kasa biya mata hakkinta da ke kan shi wanda shi da kanshi ya san yana cutar ta to amma ya zai yi gaba ɗaya zuciyar shi da idan shi ba ta ƙaunar kallon wata mace in ba iftisan ba lallai so mugun ciwo ne lallai so musiba ne bai taɓa tunani a rayuwa zai shiga irin wannan matsanancin halin ba a su. iftisam tana da waje mai girma cikin zuciyar shi da rayuwar shi amma yaya iya dole ya amshi kaddara da ta faɗa mishi yana zaune shi ɗaya bayan ya dawo daga ofis Direct ɗakin shi ya shiga ya zauna. Hafsat ce ta shigo cikin ɗakin ta same shi idon shi na kallon ƙasa. Kiran sunan shi ta yi da My Barista ɗagowa ya tare da kallonta lokaci ɗaya kuma ya kuma yin ƙasa da kan shi. Ɗan murmushi ta tare da faɗin ka zo ka ci abinci. Na ga tun ɗazu baka fito ba Kabir ya ce no I'm okay na jin yunwa. Hafsat shiru ta yi tana kallon shi kafin ta kuma cewa dan Allah ina son ka cire komai ka manta da komai Duk da na san it's not easy, but ina son ka sami ka sani I'm your wife, ina da haƙƙi a kanka ko da ba kai min komai ba, ina buƙatar fira da kai, ina buƙatar dariyanka, ina buƙatar yin abubuwa da kai a lot. You are my husband, please kafir, ka tausaya min, ka ji tausayi na, na san baka suna, amma ina son ka amshe ni a matsayin kaddara, ba zan ce dole sai ka suni ba, but please ka dinga min nuna min Karen please I'm begging you sai kuma ta sa kuka mai ban tausayi da shiru yayi amma jikin shi yayi sanyi which ya san abin da Hafsat ta faɗa gaskiya ne tabbas tana da haƙi a kansa in ba haka ba ya san Allah ba zai bar shi ba Allah zai kama shi domin ya tauye mata haƙi Kabir dago da kai yayi tare da faɗin Hafsat ki bar wannan kukan insha Allah daga yau I will change kamo ta yayi tare da dago ta tsaye ya ce let's go and eat Hafsat ba karamin daɗi ta ji ba sosai tun daga wannan ranar Kabir ya canza ya fara sakar ma Hafsat yana biya mata duk wata bukata kuma ya ji daɗin da ya same ta a budurwa domin sai da jini ya fito ranar da ya sadu da ita duk da ba kowace mace ke jini ba. Kabir ya sakar ma Hafsat sosai yana bata kulawa sai dai fa ya kasa sata cikin zuciyar shi domin Ibtisam ce kadai a cikin ta ita ma da kanta Hafsat din ta san haka an tana matukar kishin Ibtisam sosai domin ta ce saboda ita ne ya sa mijinta har yanzu baya nuna mata tsantsar su sai dai ya yi mata fake love. Hafsat tana kishin Ibtisam sosai har take mata fatan da ma ta bar duniyar kowa ya huta a cewarta in ta bar duniyar ai dole ya cire ta cikin ran shi to idan muka dawo kuma birnin Zaria Ibtisam bacci take sosai sai wajen karfe goma ta farka tare da yin miƙa ta bude idan ta lokaci ɗaya kuma ta tashi da sauri tare da kallon ɗakin ta gane ce baya nan a hankali ta furta wuya is he tashi ta yi ta sauka a kan gadon ɗakin tare da nufa kofa ta ji ta a rufe tsaki ta ja tare da kallon kofar toilet ta ce ko yana ciki ne kuma wata ta zauna jin kanta na mata ciwo yasa ta tashi dan ta haɗa ci ta sha tana cikin zuba madara aka buɗe kofar da sauri ta kalli kofar ta gane jeep ne ya shigo cikin ɗakin cikin ran ta ce a shema baya nan ajiye spoon ɗin ta yi ta nufi toilet da saurit ido ya bi ta da shi ko da ta shiga toilet brush ta yi tare da wanke fuskanta sannan ta fito ta gan shi yana tuba kayan jikinsa kallo ɗaya ta yi mai ta kau da ido gaba ɗaya tun da ya shigo kamshin turaren shi ya gaure ɗakin ta rasa ina yake ɓoye turaren don tsaki ta yi mara sauti tare da haɗa ti ɗinta zama ta yi akan kujeran ɗakin ta fara sha tana kashe ido alaman tana jin daɗin ti ɗin kallonta najib ya yi tare da taɓa baki ya ce mai zaki ci kamar jira take yi mata magana ta ce waina da miya a sa man shanu a ciki najib kallon ta yi lokaci ɗaya kuma ya ja tsaki tare da faɗin a ina za a samu miki kin san a hotel ba sa yin waina so just change it ibtisam ta ce ana saidawa a wani waje idan aka duba za a samu najib ya ce i said no ba za ki ci ba Just tell mai me zaki ci? Ibtisam ta yi raurau da ido tare da faɗin na ƙoshi bana cin komai na ji kafaɗa ya ɗaga alama I don't, I don't care cikinki ne ba nawa ba Ibtisam jin ta yi jin ibtisam ci ta yi kamar ta buga mishi kop ɗin da ke hannun ta ta yi saboda ta kai ci da haushi bayan ta gama shan ti ɗin ta tashi ta shiga toilet ta ɗaure kop ɗin tare da fitowa ta ajiye sannan ta koma ta yi wanka wadda ta fito da kayan jikinta ta fito domin ta manta ba ta dauki wanda za ta canza ba najib ganin ta fito ya sa wanda ta yi domin yadda cikinta ya jike da kayan da ta sa ganin ta ɗauki ledan kayan ya sa ya yi tsaki tare da faɗin idiot toilet ta koma tana duba wacce za ta saka mai ɗan dama-dama gaba ɗaya kayan sai a hankali baki ta ja a toilet ɗin tana faɗin ni fa wallahi na gaji me na kawo min min me na kawo ni nan ya ajiye ni ba tare da son raina ba gashi ina da lecture yau tsaki ta kuma ja yanzu kowa yake son ya saka wannan kayan ya fito da tsohon mishi wata riga ta sa wanda ta kalli kanta a madubi gaba ɗaya rigan ana ganin komai nata da sauri ta shiri tare da faɗin Allah ya kyauta in sa wannan in fita da shi wata ta ɗauko ita ma dai duk san ma kai amma ita wannan tana da ɗan kauri sai dai saman wajen nonon da ta sa ana ganin tsakiyar nonon ta domin riga akwai tsaga a wajen sai kuma ya kama ta daga wajen cikinta zuwa duwawunta rigan ta tsaya mata daidai giwa ta daɗe a toilet ɗin kafin ta fito daga ciki tana tafiya a hankali shi kam na ce kallo ɗaya yi mata ya kau da kai domin baya son ya dinga ba da kanshi ta raina shi dan shi ba zai ɗauki rainin ta ba ibtisam ganin baya kallon ta yasa ta saki tare da jin daɗin hakan kiran waya yayi tare da faɗin shigo da kayan da muka siyo yana faɗin haka ya kashe wayar idan shi ya kai kan Ibtisam da ke zaune ta juya mishi baya gaba ɗaya shef ɗin duwawunta ya bayyana cikin rigan wani irin miyo ya haɗe lokaci ɗaya kuma ya je na buƙatar ya taɓa nokin aka yi wanda ya sa Ibtisam ta waigo ta kalle shi ido suka haɗa wanda ita yake kallo dama da sauri ta tashi ta waigo domin ta ga mai yake kallo irin haka wai ga wanda ta yi yasa nonanta da ke buɗe suka sauka akan idon shi da yake dan duniya ne sai ya basar tare da faɗin mai zaki ce ibisam ta ce na ƙoshi na ce ya ce oke tare da tashi don ya buɗe ƙofar yana faɗin kar ki ce min kina jin yunwa an jima ibtisam hararan shi ta yi ta baya cikin ran ta ce ka ji da shi ni dai kawai malam ka maida na school na je buɗe ƙofar yayi ya amshi ledojin ya zo ya ajiye sannan ya rufe ƙofar kallon Ibtisam ya tare da faɗin ga kaya nan wanda za ki iya fita da su. Ibtisam kallon ledan ta yi da ya nuna mata ta yi tare da tashi ta nufi ledan ta buɗe. Jallabiya ne guda biyar different color and design gaba ɗaya size ɗinta ne domin tana saka size 60 ta yi mamaki da ya kawo mata daidai size ɗinta kallon shi ta yi wanda ta ga wayar shi yake dannawa ta ce ina da lecture for i have to go now najib kallon ta ya yi tare da kura mata ido lokaci ɗaya ya ce ba za ki ba skul din na hana ki zuwa daga yau ibtisam ta ce a kan wani dalili ni ka buɗe min ƙofa in tafi Najib ya ce saboda I'm your husband. Ibtisam ta ce husband indeed sai kuma ta saki dariya tare da faɗin I'm not your wife an ɗaura maka ni by mistake so just divorce me. P ganin ya taso ya sa ta yi shiru domin tsoron kar ya taɓa ta matsowa ya gab da ita tare da janyo ta ya rikota ta da hannun shi guda ɗaya matse ta yi yana faɗin repeat what you are saying right now ibtisam ganin idon shi na kan ta yasa ta yi saurin rufe ido najib fuskanta ya kura ma ido wanda yake jin wani iri a cikinsa ya rasa mai yasa in yana kallon fuskanta yake shiga cikin wani yanayi lokaci ɗaya ya fara ƙasa da kanshi tare da ƙara ɗagota ya sa bakin shi cikin nata ya fara kisan ɗinta edward kokarin ture shi take amma ta kasa sai da ya kisan dinta wajen 3 minutes kafin ya sake ta tare da ɗago ta ya kara masu ita jikin sa yana faɗa ki daina bata ma kanki lokaci me and you will live together forever babu saki daraja ɗaya kika ci ni ba namiji bane mai son tara mata da yawa ta sai na ƙara aure but maybe nan gaba in na ga wacce nake so in ƙara aure Ibtisam ture shi amma ko gizo bai yi ba ya ce kina ba kanki wahala. Ibtisam hawa yake zuba idan ta ce na Najib ba zan taɓa zama da kai ba har abada domin bana na son ka ban ta ya yi tare da shako mata wuya ya ce same with me ke da kanki kin san bana na son ki na fi karfin ki har abada ni ba type ɗinki ba ne but what should I do an cuce ni an bani ke tunda na yarda zan yi haƙuri da ke ke ma you must you must dole ki zauna da ni ibtisam da najib ya shaƙe ta hawa yake zuban mata sharshar ta ce najib za ka iya yi min komai amma ina son ka sani ba na buƙatar zama da kai ka tausaya min ka sake ni don allah ni na san ba ma son juna ku sakin ta yi tare da maranta ƙasa ta faɗi tana kuka shi ko najib gaba ɗaya idon shi ne ya kada ya yi ja alamun ran shi a ɓace yake ya ce i don't care either you love me or not it's none of my business in fact to hell with your love the only thing i want you to know is that dole ki zauna da ni either you like it or not dan shiru yayi kafin ya ci gaba da faɗan and this should be the last and first time in your life da zaki ki ƙara confronting ɗina ki ba kya suna if that if that thing happen again shiru yayi tare da lumshe ido lokaci ɗaya kuma ya buɗe ya ce only God know what will happen ita dai ibsam ba ta komai sai kuka lokaci ɗaya ya daka mata tsawa tare da faɗin keep quiet nonsense bata shiru ba ta ci gaba da kukan lokaci ɗaya ji zuciyar shi na karaya domin kwata-kwata ji yayi baya son jin kukanta gashi ta ƙi yin shiru da haka fita yi daga ɗakin sam ganin ya fita ya sa ta ƙara fashewa da wani sabon kukan ga kanta na mata ciwo wanda ta san yunwa ne ga cikinta da ke son ya fara mata ciwo tashi ta yi da ƙyar ta je ta haɗa ti ta sha ta fara yi sha ta fara yi da gudu ta tashi ta yi toilet ta fara ƙwarara amai kamar hanjin cikinta zai fita zama ta yi akan bat tana sauki a cikin zuciya ga idanta da ya firfito saboda wahala gaba ɗaya bakinta ta ji yana mata ɗaci abincin da ta ci tana son ci kuma dambu buta ji tana kwaɗayi da zoɓo lokaci ɗaya ta sa kuka tunawa da ta yi najib ya fita gashi ya kulle ta kuka take sosai ganin kanta yana ƙara mata ciwo ya sa ta tashi ta daure fuskanta tare da fitowa ta kwanta akan gadon ɗakin lokaci ɗaya zazzabi ya rufe ta tana ta rawan sanyi duk da ta lulluɓe da blanket shi kam na najib ko da ya fita zama yi a reception tare da ɗaura hannunsa a kansa gaba ɗaya ya rasa mai ke damun shi tunda Ibtisam ta shigo rayuwar shi tana ƙoƙarin ta canza mishi lissafi da tunani gaba ɗaya ta sa yana abun da baya yi tana ƙoƙarin kawo mishi damuwa cikin rayuwar shi shi bai san me tunani ba ko damuwa amma gashi yanzu ibtisam ta ya fara wanda kwata-kwata baya yi kan shi ya ji yana mishi ciwo ciwon kai ɗin sosai dole tashi yayi ya koma ciki domin yana buƙatar ya kwanta har ya kusa zuwa ƙofar ɗakin ya tuna da ya barta tana kuka sanda zai fita tsake ya juya tare da kiran direba akan ya zo su fita dan baya son jin kukan nata ko kaɗan Ibtisam kan bacci ta samu ya ɗauke ta Najib bai dawo ba sai wajen tiri shi ma tunawa da yayi ya rufe ta yasa ya dawo cikin sauri bayan ya yi mata sayayyan abin da za ta iya ci. ko da ya dawo ya ganta a kwance alaman tana bacci sai ya ji ta bashi tausayi a karo na farko tare da faɗa ya san baccin wahala ne nufan gadon ya yi bayan ya ajiye mata ledojin zamaye a kusa da ita tare da kallon fuskanta ya kura mata ido sai ya ga kamar tana kyarma taba cikin ta yi da sauri ya ji zafi sosai ya ce fiba a hankali ya kira sunanta da ibtisam ta ce mm sai a sannan ya gane ba bacci take ba ya ce ba ki da lafiya ne bata ba shi amsa ba ganin haka yasa ya ɗago ta tare da kamo ta yana son sauke ta akan gadon ya ce mu je hospital a duba ki ibtisam ta ce please ka bar ni I need only paracetamol and food. Jin haka sai ya ji ya ƙara jin tausayinta sosai, ya tabbatar tana jin yunwa sosai, ya ce oke ga waina nan na samo miki, zauna ki ci bari in je in ɗauko miki paracetamol a cikin mota. Zaunar da ita ya yi tare da kawo mata ledar da aka saka takeaway din waina din a ciki ya buɗe mata ledan kamshin wainar da ta ji ya sa ta kosa ta fara ci ga kuma kamshin turaren da jib din wanda take mutuwar su episam tun kafin ya ce ta ci ta fara ci kamar mai ya ci take sosai Najib da ya kura mata ido sai ya ji ta bashi tausayi sosai lokaci ɗaya nufi Bridge ya ɗauko mata ruwa tare da fita don ya ɗauko mata paracetamol ɗin ta sha ko da ya dawo gani yayi har ta cinye kuma wainar na da yawa abin mamaki ya bashi gaban ta ya tare da buɗe mata maganin guda biyu ya ba ta sha za ta kwanta ya hana ta tare da faɗin no tsaya ki yi, kamar 10 minutes sai ki kwanta ba a shan magani a kwanta ibtisam zama ta yi lokaci ɗaya kuma ta tashi da ido ya bi ta ganin ta tashi ta shiga toilet ya sa ya kau da idon shi daga kanta kwashe kayan kayan da ta ci abinci ya yi tare da sakawa a wata leda ya fitar da shi waje ko da najib ya dawo ɗakin ya ga tana sallah da alama sallah a azhar take tana cikin yi aka kira la'asar shi ma jiya yana son ya je masallaci ya yi sallah a jam'i toilet din ya faɗa ya alwala tare da fita bayan ya rufe kofar ibrisan bayan ta idar kwanciya ta yi a wajen yanzu ta ji ɗan dama-dama zazzabin ya fara sauka ba ƙaramin daɗi ta ji ba da ta ci wainar da ya kawo mata ba ta ji daɗin wainar sosai najib ne ya shigo ɗakin ganinta a ƙasa ya sa shi faɗin lafiya ɗago da kai sai ta kalle shi wanda suka haɗa ido su duka ita ce ta fara kawar da idan ta gefe tare da sauke a wani irin ajiyar zuciya najib ido ya lumshe tare da faɗin ya zaki kwanta a ƙasa ke da kanki ke janyo ma kanki ciwo kina fever and you sleep on the floor san bata kula shi ba sannan bata tashi ba ganin haka ya sa ya dauke ta cak yayi gadon da ita shi ma kwanciya yi a bayanta tare da janyo ta ya rungume ta da hannun shi ido ya lumshe yana wani irin sauki a jin zuciya gaba daya ya rasa me ke damun shi ita kam iftisam bata kokarin matsawa ba domin tana shakar amshin turaren shi wanda take cewa ya ɓoye ne tunda duk ta fesa turaren nashi amma bata ji kamshin ba sai dai a jikinsa take ji kuma daga ya shigo ɗakin take ji ko in ya maso kusa da ita gashi wani abin takaicin duk yanda ta so ta mishi abu sai da kasa inda ta ji kamshin turaren nashi ita da kanta tana mamakin irin sauyin ta amma ta fi ba ma kanta macijin ciki ke damunta shine yake sa ta take irin wannan muguncin wanda ya wuce misali lokaci ɗaya ta kira sunan najib ya ce please allow me to sleep ta ce magana sanyi an yi must listen to me najib ta shi ya zauna tare da faɗin me yasa ba za ki bani in huta ba an kin sha magani kima, ma please sleep quietly and allow me to sleep too Ibtisam ta ce, "Mhm, ni fa ina da lecture for gashi time har ya wuce Najib ya ce da ke makin san time ya wuce so just keep quiet Ibtisam ta ce to yanzu mai kake nufi da ni ko a nan zan yi ta zama Najib murmushi tare da faɗin exactly that is what I'm, I'm thinking Ibtisam ta ce hmm ni dai dan Allah ka bar ni in tafi Najib ya ce ashe kin iya roƙo mutum Ibtisam ta ce hmm I can apologize in dai zaka bar ni in ma kana son I should go on my knee and apologize I can do it, in dai zaka bar ni in tafi, I will do whatever you ask. Kallon ta yi tare da faɗin, saboda ki je ki dinga hulɗa da maza right? Da sauri ta kalle shi tare da nana ta kalmar hulɗa da maza as how. Najib ta shi yi tare da faɗin, I tell you, I will never allow you to go to that school har sai na ga kin yi ciki. Ido ta zaro waje tare da faɗin, ciki gaban ta ji ya faɗi. Gaba ɗaya hankalinta ya tashi, ita sai yanzu ta ma tuna da sex ɗin da ya yi da ita da ita za ta iya samun ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko dai cikin magare ne ina ina yawan kwaɗayi tare da cin abinci anyhow gashi two months kenan ban ga periods ina ba da ratai a kan gadon tare da faɗin dan Allah na ina son in je hospital a yamin test kallon ta yayi cikin mamaki lokaci ɗaya ce test wani irin test ta ce please najib fara da lokacin bayani i need to see a doctor please najib ina son ganin doctor don allah sai kuma ta sa mishi kuka tare da rumfan shi ta rike mishi hannu tana faɗin najib ka taimaka ka kai ni a hospital na shiga uku allah ba amin ba wayo allah na najib ya ce ibtisam mai ke damin ki cikin damuwa yake mata magana." ta ce najib ina cikin wani hali ba zan iya yi maka bayani ba idan abin da yake abin abin da nake tunani ya tabbata wallahi ba zan yarda ba domin kafir wani irin ture ta yi daga cikin ta tare da shaƙo mata wuya ya ce how dare you shiru ya yi na wani lokaci kafin ya ce how many times did I warn you not to call his name in front of me tell me how many times did I warn you lokaci ɗaya kuma ya yi shiru tare da faɗin wait you say you want to go and see a doctor for a test an kin ce ba za ki yarda ba in dai abin da kike tunani ya faru What did you mean? And you are calling that stupid guy name? Ibtisam shiru ta yi tana kuka, Najib jijjika ta yi tare da faɗin mai kika aikata ke da shi, jin ta shiru ya sa ya sakar mata wani mari cikin tsana tare da faɗin me, shiru ya yi lokaci ɗaya yana kallon hannun shi ya sa kai tare da faɗin no wonder but kuma me we should go and see doctor right now Fuentes Jamiete yana kokarin buɗe ƙofa ya tsaya lokaci ɗaya ya waigo ya kalle ta garin kayan cikinta ya sa ya sakar mata hannu tare da komawa ciki ya ɗauko mata ɗaya daga cikin jallabiyoyinta ya jefa mata a fuska alamar ta sa yadda samu ciki a sanye ta ɗauki jallabiyan ta shiga toilet ta sa tare da wanke fuskanta wanda ya kumbara musamman ta wajen da ya mare ta wanda ta fito ganin shi ta yi yana kaiwa da komowa a ɗakin ganin ta fito ya sa ya ja hannunta su kai waje kai tsaye mota suka shiga inda direba ya ja su ya ce ma direba kai mu asibiti da ke kusa and please drive fast to masu sauraron mu ga dai ita nan da Najib za su je asibiti domin a yi mata gwaji shin me zai faru kuma menene ku biyo mu cikin shiri na gaba domin mu je ni za ta kaya mu gode